Masu sauraron sashen Hausa Radio France International Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci a cikin sabon shirin tambayoyinku da amsa da ke zuwa muku a kowane mako tare da ni Umai Musani Abdulmomen. A kowane mako da shirin na tafi ne da amsoshin tambayoyin da kuka aiko mana ta hanyoyin tura saƙonnin wannan shiri. kuma ba tare da bata lokaci ba bari mu je ga tambayar farko da muka karɓa a wannan lokaci tambayar dai ta fito ne daga usaina abba damban karamar hukumar damban jihar bauchi da kuma malam ahmad suleiman bajoga jihar gombe da ke najeriya masu tambayar dai sun buƙaci arafa hausa ta musu ƙarin bayani ne gani da tsarin gurbin samar da aiki ga matasa na 'yan fawa a najeriya mutane nawa tsarin zai samar wa aiki kuma wani matakin karatu ne tsarin yake samarwa aiki kana sun kuma tambayi sanin wani irin mataki ake bi don ganin mutanen karkara su ma sun shiga wannan tsari ko sun amfana to babu shakka za mu amsa muku wannan tambayoyin naku malam usaini da kuma ahmad kuma domin samun amsar taku ne maka tuntuɓi wakilinmu na jihar kano abubakar dan dago wanda ya samu tattaunawa da sakataren kungiyar da ke samar da aikin a jihar kano hamza abdullahi abubakar ga kuma amsa daga bakinsa zo wannan shiri dai na empower shiri ne wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro shi domin samarwa da matasa aikin yi idan muka kalle shi zamu yi masa kallo ta hanya biyu na farko kamar poverty alleviation program ne na ɗaya bangaren kuma kalla za mu iya kallo kamar gwamnati tana kokarin ta bunƙasa wasu fannoni na tattalin arziki da farko idan muka ɗauki kamar harkar ilimi a da zahirin gaskiya makarantun mu na primary da junior secondary school suna fama da karancin malamai harkar noman mu tana fuskantar kalubale saboda rashin wayar da kan manoma harkar shi kansa harkar lafiya bangaren primary health care da sauransu shi ma yana fuskantar kalubale na rashin wadatattun ma'aikata kuma ƙwararru to ta hanyar wannan shirin da farko gwamnati ta samu da matasa aikin yi saboda a ce ana ba wa matashi saurayi wanda ya gama karatu bai samu aiki ana bashi dubu talatin ko ba zai boye komai ba zai samu yadda zai yi rayu lafiya sannan kuma bayan haka gwamnati ta bunkasa wasu fannoni tun da yanzu kamar ni ina yin NTT ne makarantar da na yi koyarwa I was very happy rannan kamar last week kenan har faɗa aka yi da wasu malamai guda biyu akan wani ya ciwo wani period abin abin alfahari ne ya kasance a ce malami yana tsaye bakin kuma yana kwankwasa ɗaya malamin ya fito ya bashi aji kamar ta wannan bangaren ta bangaren noma irin wayar da kan matasa yadda za su yi amfani da takin zamani wanda har yanzu wasu suna da karancin wayewa akan wannan sha'anin da shi kansa bangaren lafiya sannan kuma a wannan sabon da aka yi kiro da shi akwai wani tsari wanda aka shigo da shi na bed voluntary asset and income declaration scheme zai taimaka sosai wajen wayarwa da mutane kai akan menene income ɗinka meye asset ɗinka kuma nawa ne harajin gwamnati ya kamata ya kasance a cin wannan kudaden nan wannan shine fawa a takaice to akwai tambayoyi da mai masu tambayar suke neman su san cewar mutane nawa ne wannan tsari na yan fawa zai samar da aikin yi so kamar da yadda da farko federal government din najeriya ta aiwata cewa wannan shiri ta kirkiro shi ne domin samarwa da matasa aikin yi wanda adadin su ya kai mutum dubu ɗari biyar wanda aka so na farko an yi na mutum dubu ɗari biyu wanda mu muna cikin beneficiaries wanda kuma a yanzu wadda kamar yadda gwamnati ta alkawarin ta cewa dama za ta buɗe za a ci gaba da ainihin shi wannan shiri a cikin ragowar mutum dubu ɗari uku an buɗe wannan shiri ranar talata kenan da daddare misalin karfe 11 da rabi aka buɗe portal ɗin a yanzu haka mutane suna nan suna ta tururuwa wajen registration wanda rubdugun da aka yi wa portal din ne ya sanya abin is very slowly yana tafiya a hankali a aye eh, sai an yi da hakuri tukunna sannan sai a samu sai ya dinga shiga amma irin da hanzari sai abin a ga kaman baya bude amma ainihin complete mutanen da gwamnati alƙawarta ta samu mata aiki shine matasa maza da mata wanda shekarunsu yake tsakanin 18 zuwa 35 mutum 500 ne to masu tambayar suna son su san wani matakin karatu ne tsarin zai samarwa aiki so kamar yadda shi aka tsara program ɗin program ne wanda aka tsara shi na an yi shi kaso kaso abin da nake nufi a nan gurin shine akwai 'Yan teach akwai n agro akwai n health akwai 'yan community akwai 'yan bed volunteer asset and income declaration scheme sannan akwai n akwai creativity akwai n power hardware sub, uh, technology hardware akwai n power technology software so waɗanda nan programs sun kowanne akwai irin matakin karatun da yake bukata amma in generally ana buƙatar mai secondary school a kaman yan building kenan da kuma yan creativity amma a sauran other program din kamar yan teach ana neman mai nce hnd da digiri to a sauran akwai programs din wanda ake buƙatar mai hnd nd diploma hnd da kuma nce da digiri akwai kuma program din da yake ana buƙatar koda wanda bai yi makaranta ba ne ba ma iyaka kwanin secondary school ne da shi zai iya yin applying kamar yan building da yan uh, uh, creativity amma sauran programs din suna buƙatar wanda ya samu wani experience kamar na koyarwa haka a bangaren koyarwa kenan bangaren yan agro shi ma yana buƙatar mai certificate na gaba da secondary school da kuma shi ma bangaren yan health shi ma yana buƙatar irin waɗannan wanda kuma bangarorin sun shafi mutanen da suka yi karatu akan wannan bangarorin kamar bangaren yan health yana bukatar mutanen da suka karanta irin anatomy physiology and others eh shi ma kuma eh harkar lafiya shi ma kuma kamar yan shi ma yana bukatar irin wannan da suka karanta NCE BEd da kuma dai other program wanda yake related to education so kamar haka dai aka tsara program din yadda zai kasance yan agro shi ma yana bukatar wanda suka karatu akan agri ko federal college of agriculture ko kuma irin wanda suka yi hmm. suka yi digiri akan agri to kamar haka aka tsara program din so ko hmm. mutum dan secondary school ne ko yana da post certificate hmm. shi ma dai zai iya dai applying a cikin program sannan mutanen karkara an musu tsari ne wajen shiga wannan ko iya na birane ne suke cin moriya so kamar dai yadda abin yake mu a nan a matakin mu na kungiya Empower Youth Association ta jihar Kano ta gudana ta ta, ta samar da wani tsari na yadda yake cewa a kowace mazaɓa muna da representative tunda a kowace local government muna da muna da wakilai waɗanda idan lokacin wannan shiri dama kamar yadda muka shirya an buɗe wannan tsari za mu ringa sanar da su su karɓo takardun mutane su kawo mana ofis ɗinmu domin mun tanadi kayayyakin aiki inda za mu ringa registration a subsidize mun rage kuɗin registration ɗin yadda mutane za su iya yi hmm. dalilin da ya sa muka sanya kuɗi saboda akwai consumable materials hmm. irin su fetur irin su paper irin su ink da sauransu to wayannan kuɗin da aka saka ɗin ɗari biyu bai wuce kuɗin printing ba da za a ringa yi a dan saka abu sannan kuma wanda suke dan yin aikin a dan ringa ba su ko kudin mota ne haka dai suna zuwa suna dawowa so dan dai a taimaka mutane a tabbatar an shiga tsarin to kuma shi advantage in yin shi registration din kamar da muke yi a matsayin mu wanda muke da knowledge da experience akan previous eh, first batch da aka yi eh, wanda ya gabata so mun idan ka kawo kafin mu maka register sai mun fara tantancewa akwai abin da muke yi cewa verification hmm. sai mun duba kundin tsarin bayananka na banki da kuma kundin tsarin eh, bayananka na karatu sai mu hada sai mu duba mu gani in an yi ne za a samu matsala ko kuma ba za a samu irin matsalar da aka samu a baya in za a samu matsala za mu fada ma ka je ka gyara kaza da kaza sai ka dawo sai mai ma rijista in babu wata matsala za mu ce to shikenan za a yi maka rijista so a daidai wannan ne ma muka yi wani tsari muka yi provision na kamar wani guidance and counseling su yan kaman yan kauye idan an karbo nasu an kawo mana idan akwai problem a ciki za mu bayar za a mayar musu kamar waɗanda ba za su iya zuwa ba akwai mu kaman da muke a zuro da akwai wanda suke a doguwa karaye irin rogo then is very far from cikin gari eh so idan an kawo nasu akwai matsala za mu faɗa musu wasu akan buga musu ya a tambaye su meye kaza da kaza in sun faɗa sai a ce to kaza yana da matsala sai a faɗa musu su je su gyara din da program din program ne wanda aka tsara shi na tsawon kwana 30 satin jun to satin july za a rike so a wannan kwanakin ko da mutum yana da wani matsala na banki wanda ba zai bashi dama ya applying successfully ba zai iya je har ya gyara matsalar bankin ya gama komai da komai kuma ya dawo kuma ya zo ya applying kuma insha Allah ya samu To madalla muna godiya Malam Hamza Abdullahi Abubakar da wakilin namu Abubakar Isa ɗan dago. To bari mu je ga wannan tambayar da Yahya Haruna ya ya aiko mana inda ya ce arafa Hausa. Da Allah ku tambaya min masana kiwon lafiya shi menene amfanin lemun tsami a jikin ɗan adam. Malam Yusufari domin samun amsar ka na tuntuɓi Dr. Tankon Zakari kwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Najeriya ga kuma amsar da ya baka. Eh, shi abin da muke kira lemun tsami an cika duba ah, yana da abin sinadarin da muke kira ascorbic acid hmm. da turanci. So duk amfaninsa ya gina kan wannan ascorbic acid din. Eh, shi ne za ki gani shi lemun tsami na da amfani yana kashe kwayoyin cututtuka hanji da jiki eh, saboda tsaminsa da yake na acid ne ya ci wani abin da yake da kwayan cuta a ciki zaka gani ya sha lemun tsami zai kashe sannan shi lemun tsami yana yana narka kitse a jiki eh, lemun tsami kuma na amfani a wajen gina jini jinin da yake gudana a jikin mutum da hanyar jinin shi kansa sannan lemun tsami na taimakawa a mutum ya ji ciwo ya warke da sauri wato yana promoting healing sannan shi lemun tsami ah, ascorbic acid ne akwai cutar da muke kira scurvy wanda yake za ki ga mutanen da suke lakin vitamin C suna tafiya suna karkacewa a gefe ɗaya especially yara so lemun tsami na da amfani yana gyara wannan scurvy din da muke kira hmm. sai dai lemun tsami kuma yana da illa ɗaya wani irin illa kenan take eh, sa da yawa yana kawo abin da muke kira gastritis hmm. wato saboda acid ne na tsatsa ga hanji hmm. har ya kawo ulcer ma sannan sa da yawa yana kawo har ya kawo amai da zawo yawwa amma kuma kayi maganin cewa yana rage kitse kamar mai kiba kenan idan yana son ya rage kiba idan ya sha lemun tsami zai taimaka masa eh ba wai ƙiban eh, da yake cikin jiki ba hmm. domin an lemun tsami ya shiga cikin jiki wato an shiga cikin jiki wani abu ne daban kitsen da yake cikin hanji kamar mutum ya ci nama mai kitse haka eh akwai maɗaci da da da acid da ciki yake cirowa da yake taimaka ya nike wannan kitse so shi lemun tsami na nan a cikin su eh, yana nike eh, kitse da yake abin nan ko da kira ki wani suna ce a ah, mutum na rikewa yana cin lemun tsami amma duk wannan baya tasiri a ciki baya tasiri kenan ba abin da ya haɗa lemun tsami da rage kiba eh da rage ina da rage kitsen da zai shiga cikin jikin mutum ya kawo mata kiba To kai maganan kuma illoli inda kace kuma shan lemun tsamin da yawa na da illa har yana haifar da cututtuka kamar ulcer haka. Shin eh. akwai wani adadin lemun tsamin da ya kamata a ce mutum yana mu'amala da shi a rana kenan wanda ba zai kasance ya mai illa ba? Eh wato shi lemun tsamin an zaka sha shi sai ka samu kaman guda ɗaya an ka samu ɗaya ka yanka hmm. ka samu kofin ruwa hmm. kamar rabin kofin glass sai ka matsa shi sai ka sha lokacin bayan ka ci abinci hmm. to abin ne zai taimaka. Kama hmm. shi ne mun ka zama da shi abinci ka sha ka tsotse wannan ka sake ɗauko wani ka yanka ka tsotsa zai maka illa sosai a jiki. To ina batun wanda suka ce idan kaman gari ya waye kasance shi ne abu na farko da zaka sha kamar yadda ka ce ka matsa shi ka sa a kofar ruwa ka sha. Shi kuma eh. hakan yana da wani alfanu ne? Eh ake duk yana da amfani kuma bai da amfani. Kamar da an ka kwanta kai bacci kwayan cutar da suke hanji sun yi yawa hmm. domin aihuwa suke yi. An ka sha abu mai tsami kuma sai ka ya biya narka su a cikin hanji. to amma ka sha kuma mai tsami da yawa bayan ka kwanta da acid da yake na cikin ciki sai ki gani ya tada ya kama mutum abin nan zafin kornafi to an za a sha kala sha da yawa da sha dan kadan ruwa mm. kuma mm. ba haka ba to idan na fahimce ka dai tunanin da mutane suke wa lemun tsami cewa idan aka sha yana rage kiba yana kaza duk dai ba haka bane eh duk da ko kuma ba yadda eh, ba haka bane amma za a iya ce yana rage man kitsen da zai shiga cikin jiki ya saka mutum kiba amma wai mutum ya ci abinci kenan idan ya bada da lemun tsamin koya yayi daidai hmm. yayi daidai yayi daidai saboda wani kitsen da yake cikin abincin din zai narka shi sannan wani kwayan cutar da yake cikin abincin zai kashe shi eh, amma wai don mutum na da kiba kai ta shan lemun tsami a wannan ba zai rage maka kiba ba sai dai ma ya samar da cuta eh ya kama ka cuta domin shan shi da shi ma kamar magani ne yana da adadin da ake son mutum ya sha yana da adadin da ake shan sa kuma ba shan sa haka yana da advantage yana da disadvantage To madalla Dakta Tanko Zakari mun gode da wannan ƙarar haske da kai mana kan neman tsami. To na gode nima. Yawwa, na gode a huta lafiya. To madalla bari mu je ga tambayar gaba da muka samu daga wato Malam Shamsuddin Unique Boy kenan Rijau da Bashar Umar Rijau da ke jihar Neja a Najeriya. masu tambayan sun buƙaci arafa hausa ne tambaya musu malami dangane da ibadar ittiƙafi yaya ake yin ittiƙafi shin ittiƙafi dole ne kuma a wasu ranaku da lokuta ne ake yin sa wasu abubuwa ne ya wajabta a kan me yin sa wasu abubuwa ne ke bata ittiƙafi kuma menene muhimmancin ittiƙafi ga rayuwar ɗan adam To Shamsuddin da kuma Bashar Umar jau ga Malam Saminu Umar Alajawa ya amsa tambayarku ku a tattaunawar da ta shiga tsakaninsu da wakilinmu na jihar Kaduna Aminu Sani Sadu. itikafi dai sunna ce ta manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim cewa annabi ya lizimci raya wato kwanaki goma na ƙarshen ramadana har ya koma zuwa wajen ubangijin shi Sau saboda haka itikafi sunna ce da manzan Allah ya sunnanta ma al'umma shi cewa lallai duk wanda yake da dama to yana iya ware waɗannan kwanakin ko ya raya kwanaki goman ko kuma kwana uku ko kwana ɗaya duk ana yi amma a cikin waɗancan kwanaki goma na ƙarshe na ramadana kuma ana yi a cikin masallaci ne kamar yadda eh, nassin alkur'ani ya tabbatar cewa lallai a cikin masallaci ake yin itikafi to wannan shine dai a takaice bayanin itikafi a musulunci saboda haka mutum zai daura guzurin shi ya koma masallaci ya kasance cewa ibada yake kawai kusanta Allah ta'ala ya rika karatun alkur'ani da kuma kiyamun laili waɗannan abubuwan su ne zai mai da hankali a kai kuma ba zai fita ba ya ce zai dawo gida ko ya je wani uzuri sai in wani abu ne na dole larura wadda ba ya hanawa kamar a ce misali ga can gidan shi gobara ta kama Allah ya kiyaye ko wata dai bukata wadda shari'a za ta iya kallo a matsayin bukata amma in dai ba haka ba in ka riga kai niyya ka shiga masallaci to ba za ka fito ba kuma sai an yi idi sannan kuma shi itikafi ba dole bane sunna ce da manzon Allah ya sunnanta ma al'umma ba dole bane ba mutum in ya yi niyya zai raya kwanaki goma to tun daga ranar 21 ga wata zai koma masallaci in kwana uku zai raya ranar 27 ga wata zai koma masallaci in kwana ɗaya zai raya zai tashi ya tare masallaci tun ranar 28 ga wata ba zai fito ba sai sallar idi to malam ganin kayi bayani gamsarshe akan waɗannan abubuwan da suka shafi itikafin to akwai wasu abubuwa ne da yake wajabta akan shi mai yin wannan itikafi ko wanda ya niyyar yin itikafin abin da ya zama wajibi shine in ya shiga masallacin nan baya fita sai larura sannan kuma ba zai ce zai kusanci matan shi ba ba a yin jima'i da haka waɗannan su ne kawai sai kuma luzumta karatun alkur'ani ko da yaushe da zikiri wanda ya sauwaka ya iya da kuma kiyamun laili kamar yadda na bayani a baya to akwai abubuwan da ke bata kafin duk da yake a cikin jawabin ka baya kai magana cewa an haramta yin jima'i a cikin waɗannan ranaku wannan shine babban abin da yake bata itikafi cewa mutum ya zo ya jima'i bayan ya ɗaura niyyar itikafi ko kuma ya fita ya tafi gida ba tare da wani uzuri na shari'a ba ko ya fita wajen masallaci ba tare da wani dalili na shari'a ba idan ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa itikafin shi ya riga ya lalace wannan shine ne. malam mutum zai iya yin wannan itikafin a kowace shekara idan ya yi niyya zai iya yi har Allah ya karɓi rayuwar shi ba wai an in kai sau ɗaya ba kenan za ka yi ta yi har Allah ta'ala ya anshi rayuwarka kamar yadda muke yin tarawihi kamar yadda muke yin tahajjud to haka za ka yi ɗaukar wannan itikafin ya zama lazimi a kanka cewa za ka yi har Allah ya anshi rayuwarka menene muhimmancin itikafin ga rayuwar ɗan adam to shi dai itikafi ga rayuwar dan adam shine ana kokari a yi ibada ne a cikin wannan dare na kaddara wanda yana cikin waɗannan kwanaki guda goma ne to kuma mutum bai iya ganewa hadisai sun tabbatar cewa ana iya samun shi 21 ko 23 ko 27 ko 29 shi yasa ake kokari gaba ɗaya a haɗa waɗannan kwanakin saboda idan mutum ya ibada a cikin wannan daren to kamar ya yi ibada a cikin darare guda dubu ne wanda ba na wannan daren ba to wannan shi ne mahimmancin itikafi a rayuwa ɗan adam kuma idan mutum ya dace ya yi ibada a cikin wannan dare to Allah ya yanta shi daga barin shiga wuta kwata kwata ba zai shiga wuta ba wannan shi ne fa'idar itikafi a wajen musulmi ko akwai wani kira ko shawara da zaka ba masu son shiga wannan itibabin ganin cewa lokaci ya yi. gaskiya ne to babban kuma abin da za mu kare faɗakar da su shine da ba a yi sai a masallaci kuma masallaci na juma'a wanda ake tsaye da sallar juma'a domin Allah ta'ala cikin alkur'ani ya ce wa antum akifuna fil masajidi saboda haka a masallaci ake kuma masallacin da ake na juma'a sannan kuma gaskiya wannan ibada tana da matukar muhimmanci tunda aka ce manzon Allah ya luzumci har ya koma ga mahallicin shi to ina ba da shawara lallai cewa mutum ya kokari ya samu inda yana da hali ya yi wannan ko da sau ɗaya ne a rayuwar shi sannan kuma ya tafi da guziri kada ya je ya ce zai ɗora ma mutanen masallaci ko unguwa wani nauyi ya tabbatar cewa ya tafi da abin da zai rayu wannan shi ne malam muna godiya da ka amsa wannan tambaya to ni ma na gode da wannan dama da kuka bani Allah saka da alkhairi Allah mana jagora madalla muna godiya malam saminu umar alajawa da kuma wakilin namu aminu sani sadu ni ma a nan zan dakata cikin shirin amsoshin tambayoyinku na wannan mako saboda hali na lokaci ana iya shiga shirin ne ta hanyar turo tambayoyi masu ma'ana a adireshin mu rfi hausa tambayoyi at gmail.com ko a mu na facebook da twitter kar a manta muna amsa tambaya kawai ne idan aka hada da lambar waya a madadin waɗanda suka amsa tambayoyinku da wakilan namu ni umai masani abdulmomin da na jagoranci shirin nake muku fatan alkhairi